shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya fifita martabarsa da matsayinsa a cikin annabawa baki ɗayansu na kasancewa duk annabawa risalarsu tana taƙaituwa zuwa wasu mutane keɓantattu nasu kamar annabi musa banu isra'ila kamar annabi isa alayhi salatu wasalam annabi musa yahudawa annabi isa kuma alayhi salatu wasalam shi kuma kamar isra'ila to duka wato wannan taƙaituwa ce a cikin haƙƙin risalarsu shi kuma sai na shu'aibu mutanen madiyana amma shi ku alaihi salatu wa salam da aka tashi aka cewa da shi wa ma arsalnaka illa ka fatan linnasi bashiran wa nazira dukkanin abin Allah ya halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm. manzo Allah ne zuwa gare shi mm. ya bashi Isra'i da Miraji mm. wanda shi kadai ya samu wannan ya bashi wato Kausaru shi kadai ya samu ya bashi a tara alkiyama dukkanin annabawansa haɗu kuma wato a zo neman ceto a fara tun da kan kakan annabawan annabu adamu alaihi salatu wasalam a je gonar sai ya ce a ba shine da wannan mukamin ba ya ishara cewa a tafi gurin annabi nuhu shi ma a je ce wannan mukamin ba nasa ne ba a tafi gurin sayyidina ibrahim alaihi salatu wasalam a je gurin sai ya ce wannan mukamin ba nasa bane a tafi gurin sayyidina wato musa alaihi salatu wasalam a je gun sai ce ba nasa bane sai na Isa hmm. ana zuwa gun sai ce ba nasa bane amma sai alaikum bi Muhammadin a wannan lokacin da duk halittu sun haɗu hmm. ga mutane ga aljannu ga mala'iku ga rusulu ga annabawa duk sun haɗu baki ɗaya an zo da wani abin da an je gurin kowa kowa ya ce abin nan ya fi ƙarfinsa ba nasa bane amma kuma ƙarshe a ce ga mai abin Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za a ga kamar da malamai suke faɗa wannan ya zama wato yana daga cikin babban sirrin mata da taron alkiyama Allah subhanahu ta'ala yana so wato halittu baki ɗaya su sanya matsayin manzon Allah yake a wurinsa. shi ne abin da kowa ya ce ba mukamusa wani amma shi ya ce zai wani abu kuma yi abin ya tabbata a ba shi ceton to saboda haka ina cikin falalar da ubangiji ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Hata annabawa idan mutum ya ce masu cewa mutane a ce kowa da ɗaya ne to ko annabawan nan kace musu dukkan su ɗaya ne wanda difa faɗo wannan ya kafirta so da Allah ya ce ba ɗaya bane hmm. tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd in kuma ka dawo ka daidaita to ta wace ga Allah subhanahu wataala eh